Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. Website na Kibla FM www.kiblafm.com ku logon kan wannan saitin nan. Akwai shirye-shirye mu akwai kuma nambobi mu da ake dauka a yi kira in mutum kana sauraron mu in kana da wani tambaya ne za ka ka hau kan wannan site ka doki namban ka kira ah, akwai kuma shirye-shirye mu in mutum shirin mu na jiya satin da ya wuce ko watanni a ta shekarun da suka wuce na baya za ku ku hau kan website nan ku search ya ba ku shirye-shiryen nan ku re-listen sannan kuma abin a reach out ne za ku ku rubuto muna ko ku a yi mu mun get back to you za mu zo mu have wani very educative discussion tattaunawa tsakanin Kibla FM da kuma Malam Ibrahim Kano. Malam Ibrahim Kano na ce kowane lokacin ya join Mon Kibla FM mun san wato za mu ji wani abin da yake very educative na ilimi kuma bangaren shi ya zo wurin sha'anin ilimin magunguna da Allah ya bashi banda wato na iskokin da wato fildin shi da Allah ya bashi wannan ilimi yana yayyake wato mugayen aljannu wanda suke fitina rayuwar mutane yayyake yake su defeating su sa'annan kuma mazajen da yake suna da problem wurin karfin su da sauransu duka Allah ba shi ilimin da yake yana ya ya penetrate wani wurin nan kuma a samu kuma wa alhamdulillah sa'an nan kuma mata mata yin da yake suna struggle ya zo wurin su su samu juna biyu uh, inda medically suna sound to yana da wannan ilimin kuma wanda yake so many people sun benefit a Malam Ibrahim Kano yana nan tare da mu muna mishi salama na musulunci na ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Ibrahim Kano Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Ibrahim Kano muna murna jin muryanka wannan lokaci on Kibla FM da kai da iyalinka muna fata kuna lafiya. Lafiya alhamdulillah kuma mune muku fatan alkhairi da fatan duk kuna nan lafiya. Alhamdulillah mu mun gode muna nan lafiya. Again website mu www.kiblafm.com wanda kuke saurara mu duka ya kwa ku logon ka wannan site nan ku yi amfani da resources mu. Uh, Malam Ibrahim Kano ya zai shiga da mu wato gonan da cikin gonan da zai shiga da mu akwai wasu wato ababai guda biyu wanda zai ba mu bayani game da ilimin muhimmancin wannan uh, wato natural produce ya ba mu wannan wato wani 'ya'yan wani itacuwa ne zai muna bayani mu fahimce benefitin da ke cikin da wasu hanyoyin da yake ana use ana amfani da su a samu lafiyan jiki ko ko a samu ci gaba cikin lafiyanka duka ya muna bayani very broad wato discussion ne amma ibrahim kano ya take uh, wato one at a time you break muna things down Na farko Malam Ibrahim Kano akwai wannan ‘ya'yan itacen da ake kira Black Seed, wato habbatu sauda kenan. Black Seeds. Da wannan Black Seeds akwai su in a raw format, za ka ga wani na nan raw ne, ni raw ones nan ina da su da yawa sosai, almost every time yana nan tare da ni. ka shiga cikin madafa za ka gansu in big big containers original one authentic pure wannan black seed na farko shi za mu tackle akwai kuma wato uh, garlic shi ne tafarnuwa kenan garlic shi kuma ai muna magana game da shi a uh, ba mu wasu tips hanyoyin da yake uh, za mu yi amfani da su da zai kara muna ci gaba cikin mu na lafiyan mu. different aspect of lives. Malam Ibrahim Kano ina so mu soma da shi black seeds nan. Shi wannan black seeds habatus sauda ina so kai muna bayani menene wannan itatuwan kuma wani amfani ke cikin wannan black seeds nan. Ina so ka taka wannan bayan haka nan na sake shigowa mu yi maka wasu tambayoyi kadan sannan mu je wurin tafarnuwan nan kuma a muna shi kuma bayani shi mu fahimci wato wannan tafarnuwan da kuma wasu amfani da ke cikin a wannan wato a producing na malam ibrahim kano a on kibla fm duniya ana sauraron ka a doki abin magana ka sassake muna karatun nan na bismillah ah, bismillah rahmanir rahim والصلاة والسلام muhammadin نبينا محمد wa وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wa rahmatullahi eh, wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu damar yin bayani dangane da wannan ƙwayoyi ko kuma wannan tsirrai wanda Allah bar su suka zama amfani da magani ga ɗan adam kamar yadda muka sani ita habbatu sauda a bace wacce annabi sallallahu sallama ya bayani a kanta har ike cewa magani ce na kowanne irin ciwo amma banda tsufa da mutuwa sannan ita habbatu sauda an ka ɗauke ta 'yan ƙwayoyi ne haka akan yi mai da ita kuma akan ɗauki ƙwayoyinta kuma akan niƙe ta a niƙa ta ta zama gari a dinga amfani da ita to wannan idan muka kalle ta ta wannan fuskar za mu ga cewa tana da tasiri mai yawa ga rayuwar mutum idan da zai santa kuma tana da alfanu masu tarin yawa na da ita suka danganci lafiyar shi ɗan adam idan ya kula wajen amfani da ita da kuma hanyoyin da ya kamata ya amfanin da ita na farko dai ita ta ita habbatu sauda idan mutum ya same ta ya niƙe ta ya ɗebi garin ya yi kamar shayi da ita sai ya ɗauki cokali ɗaya na zuma ya sa a ciki ya kaɗa shi sai ya ɗauki wannan ya sha to wannan yana iya zame masa magani na abin da ake ce masa kansar jini idan mutum ya duri sha zai zama masa ya mai magani na dajin jini wanda ike haifar da cuta dajin kwakwalwa ko kansa ta mama wacce ta kan kama nono na mace wani ya kai ga sai an yanke to idan mutum ya duri shan wannan da safe kafin ya ci komai cikin yardar ubangiji zai zama wannan ciwo ya Allah ya musu tsakani da shi ba zai kama shi ba sannan idan mutum ya ɗauki manta man ita habbatus sauda ɗin sai ya sha cokali ɗaya tak a rana wannan cokali ɗaya da ya sha zai zamanto ya yi masa magani wajen karayar sihiri da ike jikin shi sannan idan mutum ya ɗauki cokali guda ya sha zai masa maganin irin cututtuka na fata waɗanda za ka ga fatan mutum ta fari ya ta susawa ya yi susa sosai sai ya zama masa kamar mele kamar makero to idan mutum yana shan wannan za ta zamanto ta masa wannan maganin a ƙanƙanan lokaci musamman mutum ijuri yawan shanta sannan tana magance ciwo na raunin idanu kamar a samu mutum idan sai yana mai rauni to idan da zai sami ita habbatu sauda ko jan ido wanda za ka ga mutum idan sai yana yin ja ko ya dinga mai fama iji kamar tsakuwa ce a ciki to idan mutum ya samu habbatu sauda a din ya ɗauko manta man ita habbatu sauda din sai ya samo karas yanyanka a ciki ya ci ya yanka karas kamar guda uku a cikin man cokali biyu ko cokali ɗaya ya ci ya sha wannan to in Allah da a sati ɗaya zai ga idanunsa sun yi haske kuma irin wannan ciwo da idansa ike yi Allah ya kawo masa sa yana samun sauƙi a kai wannan kenan aikin da habba ta kan yi sannan habbatu sauda tana magance kamuwa da kuturta kamar idan mutum yana da matsala da ake hangen kamar kuturta ce za ta kai ga 'yan yatsunsa sun yanke ko kuma su dinga taron ruwa to idan mutum zai lazimci shan garinta yana shayi da shi kullum da safe kan ya ci komai ya sha to in Allah ya da zai rabu da wannan matsalar kuma ba za ta kai da ta kama shi ba sannan idan mutum zai ɗauki ƙwayoyinta guda uku za ka ga 'yan ƙwayoyi ne baƙaƙe haka ƙwayoyi ya sha guda uku ya haɗe su da safe sannan ya haɗe wasu da rana sannan ya haɗe wasu da daddare to wannan yana taimaka wajen mutum ba zai taɓa kamuwa da ciwo na hauka ba kamar cutar hauka Allah ya yakan taimaka ya magance masa wannan ciwon ba zai kai ga ya same shi ba sannan ita habbatu sauda idan mace tana da ciki sai take samun ita habbatu sauda din nan ta tafasa ta idan ta tafasa sai ta ɗan ɗauko cokali ɗaya na garin na'ana ko kuma ruwan na'ana ɗin sai ta sha to in Allah yadda yaron ta za ta haife shi lafiyayye kuma ba zai sami irin cututtukan da yara suke samun shi ba suke samun su a cikin mahaifiya Allah zai mai wannan kada za ta haifi ɗanta lafiyayye mai kuma basira da yawa sannan ita habbatu sauda tana taimaka wajen rainon kwakwalwar yaro ya taso mai karfin kwakwalwa mai basira mai gane abubuwa mutukar mutum zai ɗauki niƙaƙƙen garin ta rabin cokali ya zuba a cikin zuma ya dinga ba yaron shi da safe da rana ko kuma kullum da sassafe ba shi wannan ɗan ƙanƙanan cokalin zai ga abin mamaki yayin da ɗan shi ya fara fahimtar karatun addininsa. ko karatu na zamanin zai ga abin al'ajabi ga kwakwalwar yara wannan kaɗan daga cikin aikin habatu sauda wanda take yi wa take ba wa ɗan adam gudunmuwa a cikin rayuwar shi sannan habatu sauda tana da wani amfani wanda idan da mutum zai san shi to da sai ya mai da ita abincinsa kullum kullum zai dinga yawan ɗibanta yana sha ko kuma yana amfani da ita ɗaukan manta shi man nata na habbatu sauda ɗin mutum ya ɗauki cokali ɗaya tak na man ya sha to wannan yana taimaka wajen wanke mara za ka ga ya taimaka wajen mara mutum ta wanki ya zama zamanto babu irin wani mataccen mani da ike zama ya kai ga mutum yana kashe masa mazakutarsa sannan yana taimakawa da kyau wajen bayan gari ɗan adam ya dinga yin shi a cikin sauki shan wannan cokali ɗaya mai man kuma mai kyau ba wanda aka yi masa eh, mis ba aka yi masa algus ba yawa wannan kaɗan daga cikin aikin ita ta a wannan habatu sauda kenan ga wanda ilazumci yin amfani da ita sannan tana taimakawa wajen kore abin da ike haifarwa na kamar Eh, ciwon da ike kai ga mutum ya kamu da hawan jini to idan mutum zai yi shata da sassafa a ruwan ɗumi ita ma ba siga ba zuma ba komai zai samu cewa tana wanke masa jininsa kuma tana gyara masa zuciyarsa zai wayi gari ya zauna cikin ƙoshin lafiya kamar wanda ike da ciwon zuciya idan da zai samu cokali guda na garin habatu sauda da ruwan rake wanda ka sani rake da muke ce masa rake ya ɗauki ruwan raken kamar rabin kofi in zai samu inda za akwai inda ake sai da ruwa sai ya zubo wannan garin a ciki da izinin Allah ko da yana da ciwon zuciya in dai ba ya kai wani mataki ba ya tare shi da wuri yana sha zai rabu da wannan ciwo na zuciya din kuma duk wasu ciwuka da suke kaiwa a kamu da ciwon zuciya in dai yana yin haka ya sha da izinin Allah ba zai kamu da shi ba wannan kaɗan daga cikin ayyukan ita habbatu sauda idan muka kalla da kyau. Wonderful, kuna sauraron mu Kibla FM sunana Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com ga wato wani abu nan na sha kuma habbatu saudan nan yana cikin zan sha kaɗan domin in reload mu ci gaba. Awesome. Mal Ibrahim Kano, kike tare da mu on Kibla FM. Wato wannan Black seed Habatu Saudan nan, ba karmi amfani ke ciki ba, benefits na da yawa, kuma cikinsu kaɗan Malam Ibrahim Kano ya sassake muna, domin series of presentation on Kibla FM zai ta break muna ababai da dama daban-daban daban as we go, zai breaking su down. Amma wannan short wato presentation episode na lafiyan jikinmu da sauran you know benefits health uh, benefits mu muna tackle black seeds and garlic tafarnuwa da habatus saudan yanzu mun gama uh, game da black seeds nan kuma kadan ne ya summarize wurin nan ne wannan tafarnuwan nan ya yi kama da wato uh, ya yi kiran shi onions amma dai wani abu ne da yake garlic ne suna cikin the same family amma shi na da daci in ka sa bakinka kana ci raw ya kamata kana da very brave shi dai ka mix da wasu ababai daban amma kamar ni misali ina ya in rarraba shi kamar na cire skin nan ina ya faffasa shi haka nan in dai ba shi wani couple of uh, hits shikenan na in tattauna kuma ko kun sa cikin wani abinci uh, in ci in ne in zuba kadan amma wasu suna find problems in ya zo irin su sentin ma da kansu yana discourage wasu amma wani lokaci na da wasu ababen da ke da wannan funny smells din nan suna da benefit amfani suna da yawa za ka ce maka amfani jikinka ka feel good amma da yake wasu ba su samu wannan information nan ba shi suka let go suna feel kamar no ba su su tolerate wannan smell ne shi sa na na ba su da interest Malam Ibrahim Kano ina sun ka gaya muna shi wannan wato ah, produce da ake kira garlic tafarnuwan nan shi kuma menene wannan producing nan kuma ina ne wani amfani ke cikin wato mutum kana ci wannan itacuwan nan muna son ka muna bayani yaya wannan ayan nan na abin da ake ce masa tafarnuwa a harshen hausa Shi ne wani abu da ya kama da albasa amma bai kai albasa girma ba kuma ƙarfin warin ƙarfinsa na warin shi ya fi na albasa mutuƙa da gaske sannan idan ka ɓade ta za a ganta fara kamar inda kowa ya riga da ya santa to ita wannan tafarnuwar malamai suka yi rubutu a kanta tana da amfani kamar guda ɗari ga ɗan adam kaɗan daga ciki da za mu tsakura wanda idan muna da rai da lafiya sai mu dinga ka mutane su suna jin amfaninta na farko ita tafarnuwa da muke ji da gani malam umar duk mutumin da ike da lalurar rashin yin bacci da daddare ya ce ma baya iya bacci ko kuma baya iya yin bacci da wuri zai ta fama idan sai ya kashe mai ya bushe ya ki bacci to malam fad umar ga magani kusa da shi tana da araha zai iya sa ɗan ƙaramin kuɗi ya siye ta mai yawa ya aji. Ya yi ta shan kwayoyi amma ina <laughs> baccin ya ƙi tafiya. To idan ya ɗauki wannan tafarnuwar da kake kallo kwaya biyu ko uku kawai, kwaya ukunta sai ya tauna ta ko ya haɗa da wani abu ya tauna ya haɗe ya sha ruwa ya je goge bakin shi. Ina gaya ma a ranar nan masu ya makara. Sannan mutumin da ike da yawan fita fitsari ya ta fama da fitsari da daddare sai ya fita kamar so goma kamar mai ciki to idan ya ɗauki wannan tafarnuwa guda biyar ya ci ya kwanta bacci da izinin Allah sai ka ga cewa daren nan bai fita wannan fitsarin su wannan adadin ba yawan fitar tasa zai ragu in ya ci gaba ma sai kaga ya daina fita kwata-kwata da zai samu sati guda ina yi kwana bakwai sannan idan muka kalle ta ta wata fuskar kuma idan mutum ya ɗauki tafarnuwa ya ɗauki tumatir tumatir da ka sani sai yanka sa gida biyu ya ɗauki ɓalle ɗaya sai ya ɗauki tafarnuwa guda biyu ya ɗora a ciki ya haɗa ta ishanye da tumatirin ya tauna to malam Fuad Umar shi kenan wannan mutumin in Allah yadda yana ya sha wa kansa maganin da zai raba shi da kansa wacce muke gani a fili wacce take kaiwa da sai an yanke wa mutum kafarsa ko a yanke masa hannunsa ko wani guri to da izinin Allah in dai yana wannan wannan kansar da yardar Ubangiji ba za ta zauna a jikinsa kuma ba ta samu dama a wannan jikin nashi ba. sannan mutumin da yake ɗaukanta ya sha ita wannan tafarnuwar da kake kallo malam fuad umar ya ɗauki ya ɗan daka ta haka ya kwankwatsa ta ta sha iska sannan ya ɗauka ya ci to wannan tana taimaka masa mutuƙa da gaske wajen rage masa yawan girman tembi malam umar ko wanda suke suna nan da tembi ka ce haihuwa za su wani ma idan ka je ka gama ta sana da ciki ɗansa sai ya ce baba yaushe za ka haihu kai ma ko ga magani <laughs> ya huta <laughs> ya huta sai ya ɗauki wannan tafarnuwa na muna ji sai ya ɗauki wannan tafarnuwa na magwara muna magani ne domin mataje da dama suna da wannan manya-manyan tumbin nan da yake suna so ya ragu muna jin gamala ibrahim kano boy mun samu wani break interruption cikin wato network na Malam Ibrahim Kano za mu kokari mu sake shigowa da shi ASAP mu zo mu ci gaba da wato tattaunawan ga um, very educative kuna sauraron mu kuma on Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com kan wannan site ko shirye-shirye mu akwai kuma contact details lambobin mu da ake ya dauka ai kira amiko da tambaya ko in kana da wani karin bayani wani magana ne da ke ya relate topic nan ka zo ka fada ma in this case wannan shirin kana da tambaya shi za ka kira ka shigo da tambayan nan ya so Malam Ibrahim Kano ya muna bayani. Wato, Malam Ibrahim Kano, Allah ya saka mishi da alhairi, domin wannan fieldin ga, fieldin da Allah ya bashi ilimi cikin ne, ya bashi sani, ya san fieldin. kuma ana fitowa garuruwa nisa a zo wurin shi Kano ana cin amfani ilimi daban-daban ya zo wurin cimu iskoki aljannu wato na ce a kowa ya sani fildin shi ne wanda suka tashi suka bar gana suka tafi sun komo suna alhamdulillah suna mamaki domin yana da wannan giftin na kuma bai kuma uh, yana, yana, yana da fair in ya zo wanda yake ya zo ya, ya engage mutane uh, on Kibla FM yana zuwa ya kyautata wannan lokacin nan mu engage ya kuma bayani. Uh, sannan kuma on the side kuma yana da services da yake yana offer yana yana keeping shi very busy amma dun da wannan yana zuwa ya kasance tare da mu uh, mu yi tattauna wannan Eh, ina ce Malam Ibrahim Kano uh, muna so mu rice shi kan wannan uh, networking da muka so mu farko na wurin muke so ya mu sake shigowa da shi wannan bangaren na to kokarin shi muke yi domin uh, mu stabilize connection da ya so mu ci gaba da magana kuma nambobi mu na nan kan website mu www.kiblafm excuse me .com ku je ku log on ku doki nambobin nan ku kira domin bamu da too much time wanda kake da wani tambaya yanzu za ka yi tambayan nan domin malam ibrahim kano yana da wani tsari in ya bar kan air in ya sauke sai ka zo ka biyo ka ce kana so ka zo ka yi magana da shi kana son kaza kana so an sa maka kaza wannan duka sai ka bi tsarin wato da yake aiki da shi amma yana kan air wannan lokaci za ka ka zo ka yi mishi tambaya na minti daya ya yi muna bayani general tambaya amma dai ka bi on the side ka ce wai no kana so ka engage shi tsarin shin nan ke malam ibrahim kano ina so ka ci gaba da bayani game da wannan tafarnuwa galakin na Nam. shi ne nake cewa tana taimaka wajen rage yawan wannan girman ciki tumbi sadar malam umar wanda matsala kamar ta hawan jini jininsa yana yawan hawa to masana suka ce idan ya same ta isa a cikin zaitun zaitun ma'ana man zaitun sai ya soya ta da shi sai ya ci to za ta taimaka masa ta gyara masa ya zamanto cewa ta gyara jikin nashi kuma wannan ciwo da ike damun shi yana samun sauki a kan shi idan kuma bai da shi da yardar Allah ba zai kai ga ya kama shin ba idan ya kiyaye wasu abubuwa da yake ci ko kuma ya ci abinci ya kwanta to sharaɗin in dai mutum bai so ya kamu inda ya isha ta to ba zai kwanta ba sai ya ɗan yi tafiya kamar ta taku goma ko taku ashirin sannan sai ya zo ya kwanta din in dai ya sa ta a cikin man zaitun din ya sha da yaddar Allah ba zai kamu da wannan ba sannan kamar ciwo da isha fa hanta hanta da kake kallo idan mutum ya sa ta a cikin zaitun zaitun man zaitun ya soya ta kaɗan kamar guda hudu sai ya ɗauka isha ya shanye ta da wannan man to da izinin Allah za ka gani cewa ta kawo masa ƙarshen ciwon hanta da ike damun shi in dai zai juri sha safiya da kuma maraice zai ga wannan ciwon hantar sannu a hankali ya zo ya bar shi kamar inda muka ce tana kore cutar daji to wannan shine idan ka kalli tafarnuwa irin aikin da take tana da araha kuma tana magani mai dimbin yawa ga ɗan adam sai dai wani zai ce ma bai son warinta saboda maganinta da annabi ya san tana yi wa ɗan adam ya ce maka ka dubi girma na sallah da jami'i ya ce ma wa idan ka ci wannan tafarnuwar kar ka zo sallar jami'i ka zauna ka yi a gida an yafe ma to kenan kaga saboda amfaninta da maganinta ba a hana ci ba sai aka ce ka haƙura da zuwa sallar a jam'i kenan to kenan kaga wanda isa ta kuma sai ya haɗa ta da wannan abin da ake ce masa malfuf kamar cabbage ko kuma ya haɗa ta da abin da ake ce masa eh, cucumber sai ya ci wannan to malam fad Umar zai wayi gari fatarsa ta yin kyau irin kuraje da suke dawo mutum a fata sun zo sun bar wannan mutumin hmm. sannan tana taimaka da kyau wajen magance abin da ike kawo ciwuka na ciwon da ake ce mai ciwon oda za ka ga in ya kama ɗan adam yakan kai shi ga mahalaka ko kuma ya kai shi ga mummunar jiya to in mutum yana samun ta ko da yaushe ya soya ta da habbatin sauda ya ci to za ka ga ya gari in Allah iya da bai kai ga ya kamu da wannan ciwon ba Allah zai taimaka mai ya warke ko kuma yana barin shi a hankali to shi ne abin da suke ya kawo ɗan kaɗan daga ciki idan mun dubi magungunan ta nace sun kai guda ɗari ko a yanzu ka ga mun doshi wajen ashirin wanda muka faɗi idan mutum ya duba zai amfani da kyau da waɗannan abubuwa na brilliant kuna sauraron mun kibla fm suna na fawad umar website na kibla fm www.kiblafm.com ku logon kan site nan akwai nambobin da za ku dauka yanzu nan a kira in dai akwai wanda ke da tambaya in ba ka da tambaya ne kar a kira kiza tambaya ne za ka kira ka zo ka yi ya so wato mala Ibrahim Kano ya yi muna bayani www.kiblafm.com kaga wurin tumbin nan gaskiya wani bawan Allah ya rubuta yanzu nan shi Aziz yana sauraron mu daga Indiana cikin United States of America wai ya ji daɗi kwarai domin canin tumbin nan kaga wasu ba su da karfin gudugudu ba su da karfin gudugudu shi yasa in tumbin ya zo ya furu hakan ga sai su rasa abin da za su yi wasu sai su bar shi kawai ta yau kun ji solution eh malam ibrahim kano ya ba da wannan easy solution kuma wannan tafarnuwan kuma bai da tsada ka gani domin in ka je cikin supermarket za ka sai shi ya depend da zaka sai shi inda ka tirin kananan shops din dan ka biya a little bit more money amma ka sai shi in bulk kana biya kana biya wani reasonable amount ne wanda yake ya uh, you know, zai maka uh, uh, affordable ka consume shi yanda ya kamata domin ni dai gaskiya ina amfani da sosai sosai sosai uh, shi yasa kuma ina gan results da ke cikin nan uh, kamar da malam Ibrahim Kano ya muna bayanin nan da na follow wannan bayani na gaskiya na jin jiki na kamar yes abin nan ba wasa ba ne uh, Allah ya saka mishi da alhairi da wannan ilimin da yake kara muna wasu kuma suna kira kan wani namba mu daban wanda yake uh, na ce muku nambobin da ake amfani da shi cable Kibla FM wanda ake dauka a kira guda biyu ne suna kan website na www.kiblafm.com kan wannan site na za ku samu wannan nambobi guda biyun na amma in ba wurin nan ba in ka je ka bi wani daban ka je kana kira kila wani tsohon namba wanda yake ba aiki da shi kuma sai ta yi kokari cikin biyun nan kuma ka kira daya in bai shiga ba shi ka ka try the other one na cikin shi daidai ka samu sa ka shigo kana da ke kan lai salam suna da kuma da ake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh brafad sunana abdurrahman brother abdurrahman south africa Muna maka fata alhairi yes. da wannan lokaci on Kibla FM. ni ma na maka fata alhari eh, Malam Ibrahim na gaida shi ina mai fata alhari. Ina ansawa. Wallahi eh, Malam Ibrahim yana taimaka sosai sosai. Da ina in tambaye eh, Malam Ibrahim ne. Eh wuri dai yi danun nan. Na danu. Eh mai Abatu Saudan wurin ban ji da kyau ba. Shi sai yi maimaita amfanin mai mai nan ko. Eh, wai mai nan da wani abun kan mixing. Yana da kyau. ka sa kin danu nan ko ka sha ne. Okay. Okay, ya maimaita. Mun gode kware, mun gode Brother Abdurrahman daga South Africa, Allah saka da alheri. Malam Ibrahim Kano on Kibla FM. Dan waye ce wai kayi magana da zu ka ce akwai wani amfani da ke cikin wato mai ah, ina ce ko habatu saudan nan da kuma an ka gama da wani abu yana da kyau ma ido ne wani abu haka nan da ya ce wuka fada kana tuni ko mala ibrahim kano na mhm. abin da na ce shine idan mutum yana fama kamar da matsalar ciwon idanu kamar idansa sai ya yi ja ko ya dinga damun shi wani zubin da gurungurin kamar ya dinga jin kamar tsakuwa ta fada a idan ya ta mutsukawa to idan da zai samu man habatu da din sai ya yanyanka karos a ciki kamar guda uku kullum ya haka kwana bakwai kawai zai ga idan nashi ya washe wannan jan ya ragu kuma zai ga wannan abin da ike ji kamar ƙasa ta zuba zai ji ya ragu shi ma to in ya ci gaba dai zai nemi wannan abin ya rasa zai ga gaba ɗaya sun bashi zai ci ne ko zai zai ci ne ko zai sha ne ko zai saka ciki da manjurin da kyau ba eh zai cinye wannan zai ci ne da karas din da man ah. habata sauda din dai zai cinye amma man habata sauda din ya sa shi kamar cokali biyu kawai kamar cokali biyu okay na eh. ta habata sauda kamar nawa zai sa cikin shi ma cokali kamar nawa ne me shi ya bata saudan ka san a mai mai na cokali cokali bi shi ma man cokali cokali bi babba okay. babba okay babban cokali guda bi to shi carrot sai karas guda hudu guda hudu akwai wasu manya manya ne kananan ne hudu ne ko dai manyan ne dai raba ya ya ne ko da manyan ne ya nemi manya wanda ba su rika can sun daina zaki ba sai ya ci haka insha Allah okay yasa kuma kullun yayi so daya akalla yi so biyu in bai da dama yi so ɗaya a rana a rana A kusan sati ya zo makan mm. resultin nan mm. awesome kuna sauraron mun kibla fm suna na Fuad Umar website mu www.kiblafm.com um, gashi nan wani ya ce wai wurin tumbin nan uh, kamar da na faɗa da zu wai wannan bayani da kai game da abin da ke rage tumbin shin mutum ya kamata kana gudu-gudu ne da karfi ne kamar da na faɗa da yau ba su da wannan karfin gudu-gudu na ah, ya za yi abin ka sha kawai wani yana aiki ko da yake baka gudu-gudu na Malam Ibrahim Kano ba gudu zai da karfi ba a hankali a hankali zai dinga yi ko ya dinga zaunawa kamar ya zauna ya tashi ya zauna ya tashi ya yi kamar su goma haka zai dinga yi amma ya tabbatar ita tafarnuwa ya sanya ta ne a cikin man zaitun zaitun zaitun ya soya ya ci, kamar cokali biyu manya zai zuba wannan ke shi ne zai taimaka ga wannan tambun yana raguwa yana raguwa inda haka nan mutane ka gani akwai su tumbi-tumbin nan aka yi hototunan da shi malam na ga yanzu tun da an samu wannan solution ga za a sake musu nan tumbin an ta tunan daban-daban daban-daban yanzu wato nam wani yaro ba wai nam wai yaro ne babansa sai ta haihu sai ya ce baba kai baya yaushe za ka haihu to <laughs> kaga baya kula da tabbu baya kula da tabbi ba ya bar tabbi shi mai daji na rike da juna biyu shi baya yana rike da juna biyu <laughs> ya salam akwai matsala wuri da akwai matsala wani wani wani lokaci ma nan mutum za ka shiga daki mashe cikinka tumbi ya shiga cikin daki rabi kai kana saye waje wa ya riga ya ka shiga cikin gidan zai shiga daki ruwan baba rodo <laughs> na ce ba da mata wannan wato bayani na ilimin da muke samu mutane a yi amfani da shi domin in dai ka decide za ka yi amfani da shi Allah ya sa di mu dace ga wani yake tambaya wai eh wani yake cewa wai wanda suke da ciwo idanu shin ruwan kuma yana maganin wannan ciwo idanu wani kuma ke tambaya bai fada sunan shi ba nam a a baya yi ya shi ba aikin shi nan ba ko eh baya wannan aiki nam amma shi mai habatu sauda nan shi sauda ke aikin nan shi ke yi wannan abin eh amma tabbas malam Fuad Umar duk wanda ya zumci wannan tafarnuwa da zaitun zaitun ko yana tauna ta yana ci haka Mm-hmm. so uku a so duk sanda zai kwanta da wahalar gaske in ba Allah ne ya rubuta mai wani abu ba kaga ya kamu wai da da maganar kansa maganar daji zai wahala kaga ya cin mai malam kwafi inda ya dage da haka masha Allah Allah ba mu karfi mu yan muna cin wannan itatuwan domin suna da suna da daci sai mutum ka samu karfi do kamar yadda yace wai sananin wato dacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kana jinya da wannan wato uh, galikin nan shi tafarnuwan shi zamana kaman za a yi sallan jami'i wai an yafe maka ka yi shi gida ba shi ka zo masallacin ba ka yi amfani da sha maka zauna gida ka yi domin me akwai benefit cikin wannan abin da manzo Allah ke ga muna kenan za mu dauko wani kira kuma yanzu nan salamu alaikum sunar kuma da ake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sunana Muhammad Kaziru Muhammad yana kira daga Lagos, Nigeria. Malam Muhammad muna maka fata alhairi. Kana tare da mu akan Kibla FM Duniya ana jinka, ka mika tambaya. Masha Allah. Yauwa na ce to game da masu ciwon siga shi ma wannan tafarnuwan yana iya maganin ciwon siga? Ina son a miƙa malam wannan tambaya ta na gode sosai. Mun gode maka ɗanwa da ya kira daga wato Lagos <clears throat> excuse me Lagos Nigeria Malam Ibrahim Kano ka ji tambaya na mishi bayani amuna bayani ya kamata na faɗa gaskiya manta idan mutum yana da shi yana so kuma i izamanto baya takura mai ko da yaushe to zai samu wannan ita tafarnuwa din idan ya sami kamar kabej haka da ka sani sai ya samu can ganyen na can ciki ka san ganyen akwai na sama sama na can cikin yana da laushi mm-hmm. to sai ya same ta kamar guda ukun ta sai i daka ko guda biyar tafarnuwar idan ya daka ta sai ya barbada akan wannan shi shi eh, kabejin nan kabeji din kenan sai ya dinga ci to in dai yana haka da yardar Allah ka ga wannan ciwon sugan yana raguwa a jikin shi kuma zai zaman to ba zai dame shi ba ko kada na'am na'am to yanzu shi ciwon uh, sugar da na sikirin uh, ah, in dai baka da shi akwai wani abin da ya kamata kana gama cikin abincin da kake cin da zai tare ko ko ya kiyaye ka eh, kaka samu wannan ciwon sikirin nam eh idan mutum yana so rabu da shi shine duk sanda ya dafa kamar abinci kamar a ce ka za ka dafa wake ko ka dafa wake to yana da kyau ka yanyanka ta a kai ko kuma abincin da ka dafa shi wanda yake bai da siga da yawa a cikin shi to za ka iya yanka ta a kai kana ci duk abincinka da yardar Allah za ka ga wannan eh, ciwon sugan bai fiye damun ka ba amma akasarin in dai magance ciwon sugan ake sanyi kada kama mutum to gaskiya ya dinga yawaita amfani da ita amma nau'in abincin da zai zama to yana yawan amfani da su kamar ita kamar wake a ce ko da shinkafa ce akwai waken a ciki kamar shi kabej eh, din a ce yana sawa a ciki in Allah da zaka ga wannan ciwon sugan yana raguwa in dai mutum yana yawan amfani da shi kuma ba an ce sai mutum ya bar kuma maganin da aka tsora shi akai ba in yana da ciwon suga hmm. idan yana yin hakan tunda kaga abinci ne sha Allah zai zamanto ciwon suga ya daina tasiri a jikin shi mun gode maka Malam Ibrahim Kano kuna sauraron mon Kibla FM sunana Fuad Umar Uh, muna godiya kwarai domin muna samun bayanat wato wanda yake zai muna matukar amfani wato tun da kake sauraron Kibla FM kana jin wannan maganan ga kasan san kaman ubangiji gaskiya gwani ne ya ba mu irin wanga wato produce sannan kuma ya kawo muna ma'aiki kuma wanda yake ya gan amfanin su har muna karatu ya ce a ta tafarnuwan in kana jinya da shi ka yi kokari kana jinya da shi kuma in ka ci yana da karfi ko sallama ka zuwa yi jami ka yi shi gida amma ka ci gaba ka yi ka samu benefitin da ke cikin na to mala ibrahim kano ya zo yana decode muna maganganu da dama da ya gano wayan bai nan kuma series of our presentation ne akwai da dama da zamu zo mu yi cable fm tare da mala ibrahim kano za mu dauka na uh, kwallo yanzu nan salamu alaikum wa ke kira kuma daga na ke kira ya suna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh Fuadu ina maka fatan alkhairi da kai da muallim Malam Ibrahim Kano. Muna godiya, muna godiya. Mai magana Uzairu bin Adam Bauchi ina kira daga nan kasar Libya. Masha Allah. Muna maka fata alheri ka kuma. Masha Allah. Ina son tambayi Malam Ibrahim ne? Game da ciwon hanta ɗin nan naji yi magana kuma ban ji magana sosai ba. E maimaita game da ciwon hanta ko? Eh game da ciwon hanta ba hepatitis. Ka ba laifi. Zai haka ne. Mun gode maka kwarai dan wa daga Libya. Eh kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. Eh sai ya a Eh, ya, ya, ok. Uh, domin karancin lokaci malam wai in ka yarda Allah in an gama, ka listen, ka listen, ya su ka samu wannan a cikakken bayani nan da yake extensive ne, uh, ya su uh, mu yi mu uh, proceed. Amma dai uh, in ka hau kan website mu in ka search za ka samu cikakken shirin nan duka da wurin da yi wannan bayani duka ka ka saurara. yana da very important amma in dai wani tambaya ne da yake bi touch on ba to wannan anya a shigo da wannan tambayan nan ya so yi muna bayani so ara muna minti goma 10 minutes mu gama wannan shirin ga da wannan 10 minutes nan yana da difficult muna answer questions muna dokan tambayoyin nan amma mu yi kokari dai mun doki kila daya kuma kila daya a cikin wannan 10 minutes nan apart from that ba mu uh, dokan wani kiran nan kuma. Uh, Malam Ibrahim Kano, shi wannan wato series of uh, deliveries za mu zo muna haifuwa yana muna bayanacin nan yana da kuma very, very important mutum da yake uh, wanda yake baka da uh, kana da ya kamata kana fake note ne kai kokari kana samu wani pen and paper ya so kana kwasan notin nan domin uh, kana kana kana ka revisit in ba kowane lokaci za ka access uh, shirin nan a audio ba shi ka kokari kana take notin nan to wannan kuma na ci ya help wani abu ne ka ka revisit wannan ya maka uh, a benefitin ka website mu again www.kiblafm.com kuma akwai YouTube channel na Kibla FM ku subscribe ka wannan YouTube channel na akwai kuma uh, wani notification bell wurin nan kun subscribe sai ku danna wannan ku danne wannan wato uh, uh, icon na domin da ka yi haka in an soma shiri yana baka alarm yana baka notification kaman ana nan live on Kibla FM ta wannan bangare kuma ana send musu transmission uh, ya so ku become part of uh, tattaunawar mu duka a nan a Kibla FM sannan kuma uh, ta wancan bangarori ne za ku samu details da za ku catch shirye-shirye mu. Malam Ibrahim Kano ina ce phone lines na mu close phone lines na ya so bari ka doki ko da minti uh, biyar ne. Kai muna wato wani magana na karshe wanda dai summarize karatutukan da ka sake muna yau tun farkon shirin har wannan lokacin ga sannan zuwa gaba kuma mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawan nan. sa'an nan kuwa gabani Malam Ibrahim Kano ya ya yi wannan closing remarks nan. So da yawa mun gama shiri, wato mutane sun san field Malam Ibrahim Kano, wa in zo shani iskoki, in mutum kana nan iskoki aljannu, wasu ababai wani sihiri da sauransu aka yi maka, to Malam Ibrahim Kano Allah ya fahimtar da shi wannan ilimin nan, yana ya kan wannan miyagun aljannu. kuma ana fitowa garuruwa nisa ghana ana fitowa togo ana fitowa ina ga sunan ana zuwa wurin kuma daga kano a ganshi a zauna wasu su zauna kwana biyar wasu kwana shida ya jinya karu kuma su tafi kuma alhamdulillah amma yana da processing da ake bi so da yawa wasu individuals bayan ya gama shiri ce su zo suna son su bi eh, bayan shi tsarin da ya ce yana aiki da shi to wannan ya kamata kiyaye mutane a show mishi respect processing ne in an gwada maka processing na if you can do it fine amma ba ka iya ka yi wannan processing na don force it kaka try ka break ko ko ka disrespect wannan tsarin shi nan ba is not a good way a show mishi appreciation shi sa muna rokan duk wanda an ka Richard ta ka baka wannan tsarin nan is a choice either you go with it or not amma yana nan it's up to you to decide amma mu show mushi respect and appreciation ya zo yana kasancewa tare da mon kibla fm yana september tambayoyi kuma ana bude phone lines ana zuwa kuma ya entertain tambayoyin na duka mu ce mishi mun gode malam ibrahim kano allah ya baka yawanci rai da lafiya ka ci gaba da aikin kirki kai muna magana ka ta karshe ya so ka sallama bismillah ina yi wa mutane fatan alkhairi sannan kuma ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfane mu da lafiya kuma ya samu mu zama muna amfanan mutane kuma wannan tasha ne mata fatan alkhairi musamman kai da ka assasa wannan shiri domin annabi ya ce kairun nas man anfa'an nas mafi alkhairin mutane shine wanda ya amfanar da mutane ba wanda ya amfanar da su da sharrinsa wato muna roƙon Allah ya sa mu amfanar da mutane da abin da muka dan sani domin ba wasu masana ne mu ba muna roƙon Allah ya ba mu rai mai amfani ya kuma sanya mu cikin wanda zai yadda da su subhanaka allahumma Allah an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mun gode maka malam ibrahim kano shine wanda ya zo ya discharge wannan wonderful wato tattaunawa on Kebla FM ya yi kamar yadda yake ya saba yi ba sabo abu bane Malam Ibrahim Kano ya bayani ka ji bayani da yake abin da yasa yake yin bayani ka ji bayani fieldin shi ne fieldin shi ne wani talent ne da uh, Allah ya bashi shi yasa dole ne uh, yana bayani ana jin bayani amma yana da kuma yawa hankuri in ya zo wurin bayani da kuma in aka bukaci ya zo a yi tattaunawa da shi wannan duka Kebla FM muna extend mishi great uh, thanks muna ce mishi mun gode kwarai da yake zuwa ya kasance tare da mu da mutane duniya on Cable FM. Wanda ka kama wannan shiri late za ka ka hau kan website na Cable FM www.cablefm.com ka samu cikakken shirin nan from A to Z ka listen kuma akwai nambobi mu wurin nan da kuma shirye-shirye mu kuma da dama kan wannan site za ku ku search ya ba ku listing nan ku re in ako need ne ku reach out to Cable FM mun get back to you. Until our next presentation, suna na Fuad Umar, ina ma dukanku sallama na Musulunci, ina ce muku salam.